Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren boa shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma makeri. Jami'an Iran sun ce wasu 'yan bindiga hudu sun kai farmaki a ofishin 'yan sandan Iran din a jiya Asabar a lardunan Sistan da Balochistan masu fama da tashin hankali da ke kusa da iyakar Pakistan. inda jami'an tsaro biyu suka mutu tare da maharan hudu gidan talbijin kasar ya ba da rahoton cewa harin ya afku ne a zahidan wani birni a ɗaya daga cikin larduna mafi talauci a kasar rahoton ya rawaito mataimakin gwamnan lardin alireza maharmati yana cewa maharan sun yi amfani da gurneti ko da yake bai bayar da wani ƙarin bayani ba mulavi abdulhamid ismail zihi limamin mabiya sunna a zahidan ya bayyana matukar damuwa a jiya asabar daga kausan murya dangane da hari da makami da kuma faɗan da aka yi a ofishin 'yan sandan a cewar wata sanarwa da ofishin yada labaran ƙasar ya fitar imam ismail zahi ya ce wannan lamarin ya kawo nadama da baƙin ciki matuƙa. wani hali ta sama a wani birnin sudan a jiya asabar ya kashe akalla mutane 22 inji hukumomin lafiya a ɗaya daga cikin hare-haren sama mafi muni da aka yi a cikin watanni uku da aka kwashe ana gwamza faɗa tsakanin hafsoshin sojin ƙasar an kai harin ne a unguwar darul islam da ke umdurman makwabciyar birnin khartoum a cewar wata takaitaccen sanarwa da ma'aikatar lafiya ta kasar ta fitar harin ya raunata wasu da ba a tantance adadinsu ba in ji ta ma'aikatar ta wallafa wani faifan bidiyo da ya nuna gawar wakin mutane a ƙasa rufin gini ya rufe su kanin mutane na kokarin fitar da mamata daga buraguzan ginin wasu kuma sun yi yunkurin taimakawa waɗanda suka jikata ana iya jin mutane dai suna kuka harin dai na ɗaya daga cikin mafi muni a fadan da ake gwabzawa a unguwannin babban birnin ƙasar da ma wasu wurare a sudan rikicin ya haɗa ne da sojojin ƙasar da kuma rundunar rsf a watan da ya gabata wani hari ta sama ya kashe akalla mutane goma sha bakwai ciki har da yara biyar a khartoum a jiya asabar kawayen amurka da rasha sun mayar da martani akan matakin da amurka ta dauka da ya haifar da takaddama na baiwa ukraine manyan makamai da kasashe fiye da ɗari suka haramta duk da cewa ba amurka da rasha ko ukraine ne suka haramta ba kanada ɗaya daga cikin masu fafutuka na Ukraine da kuma sojoji da masu goyon bayan jin kai sun tabbatar da cikakken yarda ga yarjejeniyar Oslo ta shekarar 2008 akan waɗannan makamai. Muna ɗauke da nauyi da ya rataya a mu a ƙarƙashin yarjejeniyar don ƙarfafa amincewa da ita a duniya, in ji gwamnatin tarayyar kanada a cikin wata sanarwa. birtaniya da ita ma ta rattaba hannu akan yarjejeniyar ta haramta samarwa ko amfani da manyan makaman kuma tana hana amfani da su in ji firayim minista rishi sunak a jiya asabar kasar jamus mai kawance da amurka da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres su ma sun nuna adawa da matakin na amurka sai dai ministan tsaron ukraine oleksiy reznikov ya yi marhabi da sanarwar ta amurka na basu manyan makaman kane ya yi alkawarin za su yi amfani da makaman ne kawai a yankunan ukraine da rasha ta mamaye amma ba a cikin kasar ta rasha ba labaran na zuwa muku ne daga nan washington dc manyan kasashe biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya amurka da china na da alhaki a wuyansu da sauran kasashe na su ƙara yin mu'amala da juna idan aka zo batun shawarwarin tattalin arziki da sauyin yanayi in ji sakatariyar bitar malin amurka janet yellen a jiya asabar a birnin beijing yellen da mataimakin firimiyar kasar china he feng sun yi magana na sa'o'i biyar a jiya asabar malin amurka ya bayyana tarukan da suka yi a matsayin sahihai ingantattu kuma cikakku yayin da kafofin yada labaran kasar china suka kira tarukan da masu zurfi da gaskiya kuma na aiki. duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Barkanmu da shigowa zauren VOA. Har yanzu muna kasar Kamaru kuma yau za mu tashi ne a inda 'yar jarida kuma wakiliyar sashen hausa na muryar amurka a kamaru maimuna sado za ta amsa tambayar da aka yi mata cewa ina ƙungiyoyin mata ke samun kuɗi wajen gudanar da ayyukansu bari miƙa ku ga maimuna su ya su suke hada kuɗaɗensu. ba sa samun gudunmawa daga waje ba sa samun kudin daga waje su ya su suke bakin ƙoƙarinsu wajen wato kyautata wa junansu da taimakawa domin akwai wata yarinya daga ciki yar makarantar malama rukayya wacce na tuntuɓe ta dangane da wannan batun da muka yi magana a kai da take yi mini bayanin cewa a yayin da ta kira wa'annan mutane domin a yi kokari a tafi akwai wasu sun da suke tambayan cewa me za su samu a ciki akwai waɗanda kuma suka fahimce su kuma su ma idan aka ce a kawo kamar ko jaka biyu suna iya su kato jaka biyu suke har haɗawa kamar idan aka samu ce akwai wasu matan da ko abinci babu to sai ka gani sun yi kokari sun sayi kamar buhun shinkafa an saya mata da mai ta yadda za ta iya ta fara kokari da shi da wato marayun da take tattare da su. To ke zai shiga cewa ah, Hausa suna cewa yaro baya runguman yaro ko sai dai rungume nufa ko? to ba shiga cewar idan dai har su ya su bane abin ba zai yi ba wani katakusa za yi abin bai je ko ina ba eh to a gaskiya dai yanayin da muka hira da wannan yarinyar ita yar makarantar eh, malama ruƙayya maganar da ta yi mini ta ce ah, idan suka je suka tuntubi manya ko na ce maza akwai waɗanda ba sa ba su haɗin kai saboda haɗin kai wato ta ɓangaren taimakawa 'yan nan marayu domin sai a gani kamar cewa aljihunsu za su zuba kuɗin to ya kamata a ce yayin da mutum ya kawo koken shi ba wai za a bar shi bane a yi masa wani tunani daban sai na ce abin da za a yi sai a ce to za mu zo mu gani yanayin da kuke yi in ya so su ce to lokacin da kuke wannan taro ku tuntuɓe mu ko kuma ku gayyace mu za mu zo wajen wannan taron yayin da ko kuma kuka haɗa wannan abun ku tuntuɓe mu mu zo mu ga yanayin da kuke raba kayayyakin wannan za su ga cewa a'a abin na da tasiri kuma yanayin da suke gudanar da abubuwansu za su ga cewa ba ƙarya suke yi ba da gaske to wa'annan mazan da za su yi ƙoƙari su kansu su shiga cikin ƙungiyoyin matan ba wai su je suna zama da su ba amma su dinga bibiyan al'amuran da waɗannan matan suke yi tun da yake ga yanar gizo-gizo da sauransu yawa shi yasa a kodayaushe muke kira cewa ko da mutum ya kasance a nan kasar kamaru ko da a wajen kasar kamaru ne har idan waɗannan ƙungiyoyin da suke buƙatar tallafi idan akwai wani wanda zai iya tallafa waɗannan ƙungiyoyi na mata waɗanda suke dafa wa marayu to wato sai mu ce muna yi musu maraba da zuwa ga wato tallafin da rasu kawo. To madalla a malama mai mulatu salu a mun gode ko? Alhaji Awwal Garba mu da wannan lokaci mai albarka. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci mai albarka ni ne Alhaji Abubakar Adamu wanda mazaunin Duwala a nan jamhuriyar Kamaru a halin yanzu. Alhaji Abubakar Adamu kaji maganganun da mata suka yi ta koyar ko? wanda muke zamantakewa da su ga bangaren maza cewar maza ne kan uwar gani na irin wa'yanan matsaloli da suke gudana musamman idan ma kasan maza sun fi mata mutuwa ko eh <laughs> to yawwa kuma akan basu su da jibgin yaya to yanzu kai hakan ne maza ne masu matsalolin ko kuma dangin maza ne masu wannan matsalolin na rashin taimakawa ko kuma matan ne suke samun sabani tsakaninsu da iyayen maza din to alhamdulillahi awal wannan al'amari yana da fuska biyu duk wanda Allah ya mashi rasuwa to aka bar ya bar 'ya'ya marayu kar ma irin ƙanana wanda hausawa ke cewa takamako ka ana ihu babansu ya rasu ya mutu su kuma suna mun yau ba za su makaranta ba to kaga wa'annan ba su san ma me duniya yake ciki ba to saboda haka abun yana da fuska biyu fuska na farko kaga ko a rayuwar yara ko da mahaifi na raye to uwa ita ce jigo ma'ana yaro yana iya magana da mahaifiyan shi so ashirin sannan ya yi magana da mahaifin shi so ɗaya ko so biyu kuma ita uwa ita ta san halin da duk yake ciki sai in ta ga dama sannan baban ya fahimci wani abu to amma mai tarbiyya ga mace baya yiwuwa kai tsaye saboda ba don komai ba yaro ana bukatan wanda in yi magana daga nesa zai tsorace shi to wannan kuma ba yi da nasaba da kowa sai namiji ko da ba mahaifin shi bane saboda ita mace Allah ya sa mata soyayya a kan ɗa da kwarjini wanda na iya kasancewa ya kila ya sauka layin da ake so ya bi ma da dadewa ko da mahaifin na raye to ba lallai ya sani ba amma ita uwan ya sauka layi na kwana biyu ta sani to watakila in ta faɗan ma baban saboda soyayyen ɗa da uwa za a buge shi to sai ta shiru sai abin ya yi nisan da ma watakila aka yi rashin sa'a ba zai gyaru ba sa'an nan sai ka ji ta ce ai tun lokaci kaza ta san da kaza ta san da kaza misalin da nake son baka akwai wanda na taɓa gani ana ruwa da daddare suka je suka fasa shagon mai sai da kaya suka kwashe shaddoci cike da shago amma da aka zo babu cigiyan da ba a yi ba suna tsaye a ciki kowa na cewa a'a shi bai gani ba sai shi mai wannan shagon sai je kira kakan shi kakan shi yana zuwa sai ya addu'a ya ce kar ka damu koma gidan Allah da za a ga wannan kayan ba zai bace ba to ɗaya daga cikin barawan ana tsaye ana Allah ya tona asirin wanda suka dauka yana amin ma'ana ya dauka Allah na wasa ne ana kan haka kawai sai motan polis suka shawo kwana suna zuwa wurin a cikin jama'a shi kaɗai sai fita da gudu sai ake tunanin waye wance fita da gudu sai aka ce aiwana ne sai aka bi shi to ko da aka bi shi aka kamo shi aka rike shi aka tafi kofar ɗakin shi saboda yawan kayan ga kofar ɗakin ma ɗakin ya kirfuwa ga kayan ana gani ta waje amma ita maman shi duk ta ga wannan abu amma duk maganar nan da ake bisa ta faɗa ba sai da aka kawo shi ka ko inda baban shi ne ya ga wannan to sanda aka zo aka wannan taron zai ce ku tsaya akwai wani matsala wanda na gani abin da kai ɗaya ne ka kina ka duniya ta so shi ka so naka kuma duniya ta ki shi saboda haka ga halin da ake ciki wannan abu dana ne a haɗu a rufa ma juna asiri ga inda kayan yake amma ana kama shi uwan a take ina faɗa maka su manta uku kuma ta ga kayan kuma duk cikin nan da ake bata iya faɗa ba to alhamdulillah kaga wannan kaga barayin uwa kenan to ɓarayin uba kuma ana samun akasi akasin da ake samu wani uban tun yana rayuwa bai dami da yan uwan shi ba dangin shi ya sani dangin matan shi kai ya sani dangin shi sai mahaifiya da ya zama dole za a ga ga kanin shi wani koyayensa uwa ɗaya uba ɗaya amma aka ce maka wannan kanin wane ne koyayen wane ne sai ka rika mamaki kuma watakila ga abin duniya shi din Allah ya hore mushi saboda haka bai san cin su ba bai san shan su ba bai san wani yanayi suke ciki ba a'a za a yi biki za a yi suna ba ruwan shi da su to a saboda haka wani in ba sun ga Allah ba sun duba zumunci shi fa ma fa in ya rasu ba ruwan su da yayin shi to saboda haka sai a bar mu barayin uwa ita kuma ta je ta wahala a karke za a ga wannan 'ya'yan an bar goma aka yi rashin sa'a sai ka ga shida sun lalace saboda menene koda da komai na wadata na rayuwa babu mai tsawata musu ita kuma dalilin rashin tsawata wannan akan samu 'ya'ya sai su fisge a hannun mahaifiyar sai su je inda ba ta zata ba ko da tana biye da su sahu da kafa sai gan aka yi rashin nasara sai sanda za ta ankara sai ta tsince su suna shaye-shaye ko an koma dauke-dauken kayan wani ko kuma yau a dawa gida gobe a kidawa in ba a dawa ba din nan ba ta san wani hali ake ciki ba menene ake aikatawa to kaga irin wannan yana da nasaba ko kuwa a wasu dangin uban an bar ma yaran kanana abin duniya wanda zai sa a yi kula da su na farko su harkan karatu da harkan ci da sha da ilimin su da sutura da komai sai ka gan aka yi rashin nasara an fada hannun wanda ba na Allah ba ko da yaran za su taso su girma su nemi waye ubansu ne aka bar musu sai ga an tashi zero ba komai wannan dan uwan uban nasu ya zama hankaka ya mai da dan wani nashi ma'ana duk abin da aka bari ya cinye ya bar su ba komai ba karke in aka yi rashin sa'a ka ga da ubansu da shi uwa ɗaya uba ɗaya amma a je kotu a ta shari'a sakamakon 'ya'yan babu komai a hannun su. a karke tun da shari'a ba na Allah bane shari'a ne na duniya sai ga yayi nasara a kai saboda shike da kuɗin da zai dauki lauya shike da kuɗin da zai ba mai shari'a kuma kuɗin na wane ne a na wa'innan yaran ne saboda yaki Allah sai ya samu kanshi a wannan yanayi wanda yake ya zaɓi kunyan lahira da kunyan duniya ya zabi in an je gaban Allah zai biya su wannan kayan amma a duniya kam babu inda za su kai shi su karba to wannan yana taka rawa sosai a mahimmanci na zamantakewa da mata suke a halin yanzu. To amma ah, ba ka ce wani ah, gwamnati ma da nata raula taka ba irin wannan matsalolin da ake fuskanta musamman in ka dubi irin yadda ake akwai sarakunan ah, da suke shugabannin al'umma ne akwai kuma kamar ciyamomi na local governments da sauransu da kuma gwamna duk ba za su iya yi taka rawar gani a to alhamdulillah malam awal ka san hausawa sun ci duk da ka ji babba na ma yaro fada to babban ya kama girman shi idan babban banza ne ko da yaro ya zo na abin da ba daidai ba sai ka ji ya ce ku bar shi ya dan cika sharayuwan shi duka kwana nawa ne shi ma dan kulcin shi ne kaga babban kawai kenan to saboda haka su kansu kamar yadda muka yi magana masu shari'a ai shari'a na Allah ne amma sai ya dauki wannan rigan sai ba wani bawan shi aro shine hukuma ta nada shi shine alkali ko ciyaman ne zai naɗa shi ko ko karkashin masarauta ne duka dai hukuma ne to saboda haka sai ka gayya su ya su ma su kansu inda za su naɗa wannan ɗin su ma ba su take gaskiya ba akwai yanayin cin hanci da karɓar yawa ba wani mai kima ba wani mai daraja a idan su sai wanda ya zo da abin duniya kuma ya ba su saboda haka shine mai girma idan wannan abin roban baki ne in ya zo da abin duniya ya bayar sai a mashi kwaskwalima ya koma fari idan fari ne kuma ya zo ci a'a yana so a maida mashi da shi launin shi baki ne sakamakon abin duniyan nan da ya zo ya basu su ma sai su dauke shi sai a ce a'a baki ne in ka ce a'a fari ne a ce alhaji wani zai ce baki ne har ka musunta kai waye baka waye baka dama ma kai magana wurin to saboda haka ka ga halin da aka samu kai yanzu sakamakon mahukuntan namu su ma su ba duka ba wannan gurbata da lalacewa yana tare da su a inda suke na farko cin hanci da rashawa yana iya hana mutum aiwatar da duk abin da yake gaskiya ne ga gaskiyan zai aje ta sai ya koma ya dauki sarrai sarrai kuma Allah subhanahu ta'ala da kansa yayi bayani ya ce amma man khafa maqama rabbihi wa nahana nafsa anil hawa to kaga wannan son zuciyan ashe Allah ya san matsayin shi ka ji har yayi magana akan shi ya ce wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji to kaga wanda ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangiji shine abin da ba naka ba kaga ba za ka dauka ka ce naka bane ba ka da ikon ka halasta haram ba kuma ka ikon ba ka da kuma ikon ka haramta halas saboda allah da manzonsa su kaɗai suke da wannan iko Allah ya faɗa a cikin alkur'ani wannan abin halas ne ko ko haram ne ko kuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi ya ce a kaza haram ne a kaza halas ne to saboda haka kaga idan mutum ya kasa gane wannan sai ya je ya dauki son zuciya to idan ya dauki son zuciyan nan ko menene Allah da kansa ya faɗa ga inda za a tsaya to amma a karshe kuma sai a wani wuri sai Allah ya ce wa amma mantaka wa amma hafa wa <coughs> mantaka wa sarar hayati duniya to kaga wanda ya bi na rayuwar duniyar nan sai Allah ya faɗi cewa ga makoman shiga inda zai shi to saboda haka yanzu sashin shari'a da kake gani a ga al'umma gaskiya sashi ne ya riga ya gurɓace wanda ko kana da gaskiya za a tambaye ka in baka da abin duniya kar ma ka je za ka bata ma kanka lokaci ne gara ka tafi ka nema wajen Allah ka bar mu Allah wancan wanda aka ci watakila in ya tausaya maka ya so kana raye ba sai ka mutu bai baka wani saboda yadda duniya ta samu kai mai haifar da haka duk inda ka zo al'umman mu na musulmai yanzu musuluncin yau da ake yi musuluncin kusan ya rage sai dai suna kawai amma a aikace za ga a cikin kashi goma kashi biyu ne ake aiki da shi ko tara yanzu musulunci abin da ya rage yawanci za ga ake aiki da shi daga maganan aure sai gado nan ne kawai musulunci ke taka rawa a yanzu amma duk fannin da ka zo sai kaga kawai gashi yana da rauni to saboda haka sai kaga yanzu a musulman da ya muke rayu a wannan doron kasa an aje alkur'ani da hadisi yawanci ana shari'a ne da wani abu da ake kira constitution constitution din nan kuma ba addinin kirista bane zalla ba addinin islama bane zalla a'a an duba zamantakewa ne na wancan musulmi wannan kirista wancan kuma bai da addini gaba daya to a ciki akwai lamarin mai addinin islama guda goma ya zo da shi mai addinin kirista ya zo da goma wanda kuma bai da addini ya zo da goma to saboda haka sai a duba sai a dauki na wannan biyar na wannan bakwai na wannan uku ko na wannan biyar biyar sai a haɗa shi ne ya haɗa wannan kundin tsarin mulki da ake tafiya da shi to saboda haka za a ga akan shi ake tafiya wannan maslaha ne kawai na rayuwa aka duba sai ga ma a wasu wuraren za ga namiji in ma ya mutu to sai ga mahaifiyan shi ma ba ta da gado wanda kuma mu a musulunci ba haka bane Allah ya gaya mana tana da gado sai ga duk abin da ya bari daga matan shi ne sai 'ya'yan shi ko kuma a ce a takarda shi ya rubuta gaba daya a 'ya'yan nashi ya ba wa innan kaza bai ba wancan ba to kaga tun da kanshi ma tun yana rayuwa ma ya haddasa harsuman da babu yadda za a yi ma ya mutu wasu daga cikin 'ya'yan nashi su ji kanshi ko addan Allah ya gafarta mushi zai wahala su yi saboda menene ya raba kansu tun yana rayuwa kuma yanzu mu maza muna da wannan matsala da waɗannan Abubakar Adamu mazaunin Duwala a ƙasar Kamaru. Za mu dakata a yau. Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ci gaba da shirin. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Salomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Sai Muhammad Awal Garba wanda ya haɗa mana shirin daga ƙasar Kamaru. Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya. a gaida Madina wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron a tashar VOA Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari. sunana abdallah abdallah muhammad kuma ni haifaffen jihar borno ne wato maiduguri an haife ne a can na girma a can daga baya dai na zo wurin yayana a abuja don a hannun shi ma na tashi bayan rasuwan mahaifinmu na ci gaba da zama a wurin shi ne a wurin shi na girma ne makaranta ne komai na matafi ne to yana karami na so a ce na bi sauran shi tafiye-tafiye to amma allah gaskiya bai bani dama ba kuma a lokacin ko na so in yi ma a gida ba za a bari ba saboda za a ce gangancin shekaru na bai kai a ce na fara irin wanga tafiye-tafiye ba to amma kuma yawanci wanda muke aiki tare da su within nigeria a can kaga wannan ya tashi ya yi kano wannan ya yi lagos da aikin shi dai na ce a ah, to ya kamata ni ma in samu wani experience mana amma kuma ni ko zan samu wani experience ba within nigeria ba outside nigeria ni na tsaya na yi nazari ni kadai ban shawarci kowa ba gaskiya na ce a ah, to why not ina da wani a ghana me zai hana in kira shi in ji yaya yanayin aiki na yana tafiya a ghana ko a dai bai tafiya don i should try something else saboda gaskiya na so in kamar yadda na fada na so in bi footstep na mahaifina allah bai ban dama ba to akan haka kuma along the line ina wannan shawarar sai shi abba na ya ziyarci can najeriya sai na tada magana ya ce a alhamdulillah wannan shawarar gaskiya ne ana dinki sosai in zan zo yi try experience dina alhamdulillah zan ci amfani shi haka ne har ina da niyan zan zo duk lokacin da na shirya mishi magana kofa abu da take in zo na shigo cikin kuma singa on the 25th of december last year that's christmas day kenan saboda na tashi daga nigeria on 22nd of december due to yanayin kalubalen da na tarar a hanya har yasa na yi kwana biyu zuwa uku amma na shigo garin kuma singa da safe 7 o'clock on the 25th of december ranar christmas kenan to alhamdulillah da aikin da na fara don da na zo gaskiya already tun kafin in zo ma wurin aiki na jira na don ni ake jira ma alhamdulillah saboda sai da abba na ce ba zan taso ba ma sai ya yi kokari ya samo mun inda in na zo ma baran jima ba saboda yana da sana'a yi zan je in fara aiki ana samun guri kuma ya mun waya na ce to alhamdulillah insha Allah zan taso idan na taso alhamdulillah na zo na fara aiki alhamdulillah mutanen da na zo na iskiya nan gaskiya to sai dai in ce godiya sai dai in ce alhamdulillah na tar da su gaskiya sun mai da ni kaman ɗaya daga cikinsu kaman ma na ma daɗe wani ma bare ce ma just few months ne a ganan gaba ana zaton ma na yi shekara da shekaru a ganan gaba not knowing cewa just four to five months na yi a ganan ga aiki gaskiya alhamdulillah don aiki zan iya cewa kusan wani lokaci yakan sha karfi na ma wanda sometimes na kan yi overtime yanayin in tashi kafin mangariba ma wani lokaci na kan tashi zuwa isha yaga kuma wani lokaci da safe ana sallan asuba'i zan fito saboda me in yi mito gaskiya alhamdulillah aiki dai ba a cewa komai sai dai godiya eto eh maganan zan koma gida najeriya wannan gaskiya ban sa ranar da zan koma gida najeriya ba in ce shekara mai zuwa kome wannan duk nufi ne na allah kamar yadda allah ya nufi na zuwa nan lokaci kankani to haka allah yakan iya yin nufi na in koma gida a lokaci kankani amma iyali gaskiya bani da iyali ban san ko dalilin auren ne ma ya kawo ni nan ba in samu allah haɗa ni da wacce zan aura nan to komai na allah ne gaskiya wannan na wafa wala ubangiji ban san ko a nan ne ko kuma sai na koma gida najeriya zan yi aure ba ma gaskiya ba ni da mata alhamdulillah gaskiya sai dai in kara gode ubangiji su ni wataala zuwa na gana sai dai in kara gode mishi gaskiya saboda saboda yadda na fuskanta amin yadda na tsammani ma ba haka na zo na tsarar ba na yi don a can na yi tsammani zan zo in da different cultures different traditions dey saboda bambancin wuri a hausawan najeriya da hausawan ghana amma sai na zo na tadda abu ma ai ba haka ba ne just kawai dai dan slight change ne na harshe amma akan fahimci abin da zan fara kuma ni ma zan fahimci yanzu ba na fara wani ba ma wani bari taba sanin cewa ni dan najeriya ne saboda hausa na ma zan iya ma hausan nan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.